Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirinmu na ina dalili. Shirin ina dalili shiri ne da ke taɓo muku abubuwan da suka shafi rayuwa, siyasa, tattalin arziki da kuma harkar tsaro da zumar ilmantarwa, nishadantarwa da kuma faɗakar da ku. Da ƙarshe a ba ku dama ku bugo waya domin ku tofa albarkacin bakin ku. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne kan mafi karancin albashi ina mafita. wadda muke tare da babban bako wadda zai muna fashin baki wadda kuma babban dan jarida ne editan jaridar zuma times wadda ake wallafawa a shafin yanar gizo wadda kuma sunan shi shine malam ismail karatu abdullahi malam ismail barka da zuwa oh. zauren shirye-shiryen barka mu dai malam saminu to a jama'a abubuwan da suka shafi mafi karancin albashi na ma'aikata wadda kowa ya san irin matsalolin da ake fuskanta na tattalin arziki na ƙasar nan wadda kuma ma'aikata sun daɗe suna shiga halin ni'yasu dangane da albashinsu a lokuta da daman gaske albashin ma'aikaci na gwamnati bai wuce ya kai shi akalla sati ɗaya zuwa biyu sauran sati suka guda biyu sai kuma ma'aikaci shiga harkar bashi da kuma bige-bige wadda wannan ke sa ya je gurin aikin ma zai zama mashi matsala baya da haka kuma mafi yawan ma'aikata waɗanda ke fama da irin waɗannan matsalolin ko dai su dinga yin kwanyi a zuwa wajen aiki wadda ba za su gudanar da aikinsu kamar yadda doka ta tanadar ba ko kuma su dinga bin wata wasu hanyoyi na bayan fage na harkar cin hanci da rashawa a ofis wadda ake kira shi albarkar ofis to ƙungiyoyin ah, ma'aikata da damar gaske musamman dai haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta daɗe tana yin gwagwarmaya fafutukar ganin an biya kudin mafi karancin albashi tun lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta tabbatar da amincewa da naira dubu talatin a ranar bakwai ga watan nuwamba na shekarar da ta wuce ko da yake kafin gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta amince da wannan naira dubu talatin na mafi karancin albashin majalisar ƙasa ta amince da haka a ranar goma sha shida ga watan maris na shekarar da ta gabata to a babban bagonmu malam ismaila sharubutu a matsayinka na 'yan jarida wadda ka daɗe kana aikin jarida kuma kana bibiyan abubuwan da ke faruwa a wannan gwagwarmaya ta mafi ƙarancin albashi dai wadda kusan al'ummar najeriya sun daɗe suna sa idanu su ga yaushe ne za ta haifar da ɗami ido yaushe ne muradun ma'aikata da suka daɗe suna yi na ganin an ƙara mafi karancin albashi daga 2018 zuwa talatin amma har yanzu dai ba a ci magaci ba a na san a shekara ta 2010 tsohon shugaban ƙasa shi guda gudu jonathan shi ne ƙara wannan kuɗi zuwa 18,000 kuma bisa ga dukkan alamu yanzu za mu ci shekaru tara da suka wuce abubuwan da dubu goma sha takwas take siyawa ma'aikaci a yanzu a da a wannan shekaru goma tara da suka wuce a yanzu ba sa iya siya marko da rabi ne na tabbatar a wani lokacin buhun shinkafa alal akalla da dubu goma sha takwas nan mutum zai sai buhun shinkafa akalla biyu ko sama da haka amma a yanzu wannan dubu sha takwas ma ba zai siya maka ma buhun ba in ma zai siya buhun ba zai wuce ɗaya ba ko kuma abin da ya kama da wannan a ya kake ganin wannan fafirka tasu tun da dai har yanzu ma'aikata dai ba su gani a kasuwa ko da yake akwai rahotanni da ke cewa jihar kebbi ta so biyan mafi karancin albashi na dubu talatin kuma jihar kaduna ma ta yi alkawarin za ta biya kamar mhm. barna ma na ji sun ce to amma dai har yanzu fafutukar dai ake yi a ita gwamnatin tarayya a ta bakin ministan kwadago wadda jiya sun tattauna da kungiyoyin kwadago a nan ofishin minista din shi a dan majalisar dattawa chris ingige wanda yake cewa gwamnati dole yanzu fa sai fa ta sake kafa wani kwamiti a ga yadda ma za a aiwatar da wannan shirin musamman dai na albashi daga mataki na bakwai zuwa mataki na sha bakwai daga mataki na ɗaya zuwa na shida shi wannan ba shi da matsala za a iya biya ko kuma ba shi da sargagiya ya kake ganin wannan al'amari ah, jama'a assalamu alaikum ah, bari mu fara da maganan ah, gwamnatin jihar kebbi domin ajiya an tabbatar da cewa gwamnatin jihar kebbi ta fara biyan wannan mafi karancin albashi na naira dubu talatin to amma kafin ta biya sanda aka ta kai ruwa rana tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyoyin ah, da kungiyar da kungiyar ah, ah, kwadago wato labor kenan eh, wanda suka ce su ba su amince da mataki da gwamnatin jihar kebidin ta dauka na biyan wannan kuɗi ba abinda ta gwamnatin ta ce za ta biya za ta ƙara naira dubu goma sha biyu ga ma'aikata masu mataki na ɗaya zuwa mataki na shida mm. ma'ana za ta ƙara kuɗi ya zamto naira dubu talatin kenan sannan baya ga haka ta ce ta amince daga mataki na bakwai zuwa sama za ta ƙara musu naira dubu bakwai bakwai suka ce su basu amince ba to daga ƙarshe dai jiya dai ma'aikata na gwamnatin jiha na matakin jiha a jihar kebbi sun fara karban wannan albashin sannan ta wani bangare kuma an ce jihar kaduna ma shi ma a lokaci ɗaya malam nasiru ahmad rufa'i shi ma ya fara biyan wannan kuɗi wato idan muka duba wannan tsari na mafi karancin albashi to ina ga yana ɗaya daga cikin abin da gwamnati za ta iya yi wa talaka talaka ya ji daɗi ah, domin ko da talaka baya aikin gwamnati yawancin talakawa mu suna aikin gwamnati mm. ta wani bangare talaka yana sana'a mm. ta wani bangare akwai dai ayyuka dai daban-daban wanda ta hanyar biyan wannan albashin talaka zai ƙara samun hanyoyin samun kuɗin shiga misali idan aka ce da da ake biyan naira dubu goma sha takwas ni na tabbata wasu jihohi ma ba sa biyan naira dubu goma sha takwas din nan kamar da aka ce a matsayin mafi karancin albashi sun ce ba za su iya biya ba yanzu idan ina sai da shinkafa maybe ina sai da eh, misali a ce ina sai da ina sayo buhu ɗari in sayar a wata ina ina isar da buhu goma to amma yanzu da wannan tsarin albashi da aka biya za ka ga mutane da yawa suna ƙara faɗaɗa hanyar da za su ci abinci a gida da idan buhun shinkafa rabi kake sai yanzu zan je in sai buhun shinkafa gaba ɗaya saboda albashi na ya ƙaru kuma haka ba dan baya ga wannan kuma shi ma'aikaci wanda yanzu gwamnati ta fara bin shi wannan ah, tsari sabon tsari na albashi mm. shi a nashi ji zai ce eh to yanzu fa gaskiya ah, alkawarin da gwamnati take cewa za ta mana na zamu fara ɗanɗanon roman demokradiya gaskiya mun fara tabbatarwa yanzu domin a da naira dubu goma sha takwas me yake saya yanzu buhun shinkafa naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar dubu goma sha biyar a wasu wurare ma to ka je ka kaɓi naira dubu goma sha takwas ka biya ka je ka siya shinkafa buɗe naira dubu goma sha hudu nawa zai rage maka ga larurar lafiya na yara ga larura eh, ga ma magidanci kenan ga larurori na eh, eh, na biyan kuɗin makarantar su sannan ga wasu al'amura na yau da kullum da dole zaka gudanar a gida sannan zuwa gurin aiki fa rashin wannan biyan tsarin rashin wannan tsarin abubuwan zai jawo matsaloli da ya jawo matsaloli da yawa yadda gwamnati take cewa tana son ma'aikata su rika zuwa aiki da wuri wani ma ba zai iya zuwa ba saboda kafin ma watan ya kare albashin ya riga da ya cinye to alhamdulillah um, ni na san talakawan najeriya a mafiya yawan gaske sukan dogara da ma'aikata musamman a jihohi da daman gaske kwarai da gaske tunda kaga mu nan bangaren arewacin najeriya musamman yanzu in ce misali mu ɗauki jihar bauchi wadda kusan za a ce babu wani tartibin harkokin kasuwanci wadda ke gudana wadda zai iya rike jihar da talakawan jihar kamar in ka kwatanta kamar da lagos waɗanda za ka ga mafi yawan talaka harkokin su ke kasuwancin amma irin wannan jihohin mu na arewa musamman ka ce jihar bauchi mm-hmm. wadda mafi yawan 'yan kasuwa kamar da kai lissafi mm-hmm. ah, da 'yan kasuwa da 'yan kabu-kabu da laborori hmm. da birkiloli da injiniya da masu duk wasu sanoyin hmm, hasa sun dogara ne da waɗannan ma'aikata ɗin a misali a wasu lokaci za ka ga cewa ma'aikaci eh, mai shago ɗan kasuwa a shagon shi za ga yana da kamar idan a ce a wata guda yana da kwastomomi masu za su sai a shagonsa idan yana da mutum ɗari biyar misali hmm. za ka ga cewa kusan ɗari uku ko ɗari hudu ma'aikata ne kwarai da gaske a lokuta da daman gaske sukan zo su ansho su kayayyaki a wajensa ba shi bashi mm. saboda menene saboda ko wata ya nisa ko kuma na makamancin kwarai da gaske haka to ire irin wannan shi kansa yana shafan kasuwancin shi mm. idan bai basu ba yana tunanin cewa to ai kuma zai rasa uh, abokanan hudarsa idan kuma ya basu ko ba su zo sun biya akan lokaci ba shi ma zai shafi kasuwancin shi da tattalin arzikinsa shin me ke sa gwamnonin arewa ba za su iya yin tunani irin wannan su rufe idanu su kirkiro hanyoyin samun kudaden shiga wanda zai sa su taimaka waɗannan ma'aikata ɗin kai in ma akwai abin da ya fi dubu talatin ɗin su ba su saboda idan suka biya su tattalin arzikin al'umma su zai kara haɓaka ya kake nuna wannan a gaskiya kamar yadda na faɗa maka ne a baya cewa yanayin ma'aikata mm. akwai kyakkyawa alaƙa tsakanin ma'aikata da kuma 'yan kasuwa mm. musamman ƙananan 'yan kasuwa mm. kamar yadda kace 'yan tireda ne masu zuwa suna sai da kaya dai ƙanana haka na marasa ƙarfi idan ka duba yadda kace maganin gwamnati wani lokaci sai a zo ma'aikata ma ba su biya ba gaskiya wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnati tuntuni gwamnatoci sun duba domin idan ina ganin cewa rashin kishi ne kila na gwamnati because hanyoyi da yawa akwai jihohi da yawa na arewa waɗanda suna da albarkatu da yawa wanda suna iya dogara da su ba sai sun dogara da wannan kasafi da gwamnati take turo musu a ƙarshen wata ba mm. wanda idan suka dogara da wannan za su ƙara samun hanyoyin samun kuɗaɗen shiga wanda kafin nan suna iya biyan bukatan ma al'ummar su kafin wannan in ka duba yan kasuwa idan gwamnati ta tallafa ma waɗannan yan kasuwa ta wasu ɓangarori da yawa ta nan suna iya samun haraji sosai tana iya samun haraji domin a ce yau ɗan kasuwa yana sai da buhun shinkafa goma gwamnati ta tallafa mishi yana sai da buhun shinkafa ashirin idan a ce a kowane ƙarshen wata zai riga ba da haraji saboda abin da gwamnati ta mishi ba zai ce ba zai ki biya ba to amma gwamnati ta bar waɗannan 'yan kasuwa da ma ma'aikatan gaba ɗaya kara zubi ta fi su a kara zubi sannan kuma ta zo ta ce za ta nemi wani wasu da yawa idan aka zo musu cewa ana neman a haraji gwamnati tana neman a bada haraji kashin wata za ce mai gwamnatin take musu ba su kai tsaye suke faɗa ba za su iya biya ba to za ka gani karshen wata ma'aikaci da yake sayan kwanon shinkafa goma ishirin bashi zai karba sai karshen wata ya zo ya biya to karshen wata ma ya yi gwamnatin bata biya shi kuɗin ba yana zaune sannan shi kuma wannan dan kasuwan kamar yadda kace yana gudun ya yanke hulɗa da shi saboda yana ganin su ne manyan kwastomomin shi waɗanda suke zuwa suke siye da suke suke sayan kayan da yake sayarwa yana gudun ya yanke alaka da su sannan kuma shi kuma ba zai iya ba daina daina daina daina daina ba su ba su ma a nasu zuciyan mm. suna da niyya su biya a lokacin da ya zo to gwamnati ba ta ba su ba kuma a lokaci akan mm. lokaci me zaka ce dangane da kalaman da shi ministan kwadago kirsten mm. gige inda ya nuna cewa idan har gwamnatin tarayya ta biya waɗannan sabon tsarin albashi na ma'aikata cewa najeriya za ta fada wani halin ni'yasu na tattalin arziki kana ganin wannan kalaman nasa akwai ƙanshin gaskiya gaskiya wannan babu ƙanshin gaskiya a ciki tuntuni da gwamnati take cewa tana kokari ta faɗaɗa hanyar samun kuɗaɗen shiga a wannan ƙasar ta bunƙasa hanyar tattalin arziki da sauransu da take cewa take nema idan aka kwana anan in dai aka ce najeriya idan ta biya mafi karancin albashi za ta shiga halin ni'yasu waɗannan kuɗaɗe da wasu hanyoyi da ake cewa ana ƙara samu kamar yadda aka ce a kowane shekara ana fito mana da cewa a hukumar hukumar kula da fasa ƙauri ta ƙasa ta samar da kuɗi kilan a ce wanda shekara biyar shida ba a taɓa samar da irinsu ba to waɗannan kuɗaɗen da wasu hanyoyi kuma na haraji da ake samu gwamnati take samu a gwamnatin tarayya take samu ina waɗannan kuɗaɗen suke tafiya idan aka ce ba za ta biyan wannan kuɗaɗen kuɗaɗen kuɗin mafi karancin kuɗin albashi ba idan ta ce ba za ta iya biya ba sannan sauran su jihohi kamar jihar kebbi da jihar kaduna da suka biya da wannan su kuma idan suka samu kuɗin da suka fara biyan idan gwamnatin tarayya ta ce ba za ta biya ba gwamnatin jihar kebbi da kaduna wanda suka ce da ma sauran jihohi da suka ce za su yi alkawari akwai abin da suka hanga kamar gwamnatin a jihar Kano da wasu jihohi na arewa da suka ce za su fara biyan wannan tsari kina akwai abin da suka hanga suna kokari ne su su fada da hanyoyin samun kudaden shigan su ba ga wannan tattalin wannan kasafi da suke jira daga gwamnatin jiha so ni a nawa tunani a nawa yadda dai zan ci hmm. gaskiya wannan ba ba kalamai bane dai kamata a ce minista ministan tare gwamnatin tarayya hmm. ya fito ya ce ai wannan ma cin fuska ne maka gwamnati a ce idan ta biya mafi karancin albashi to me yasa ta yi alkawari ta ce akan cewa za ta biya mafi karancin ga ma'aikata sanin ta ce yanzu za ta fada cikin halin na su. to akwai abubuwan da ake tunani cewa za mu ce a kasafin kuɗi da ake na kowace shekara za ga cewa majalisar ƙasa akan ware mata kaso mafi tsoka a wasu lokutan ma don na san sarkin kano na yanzu mm-hmm. wadda sunusu na biya taɓa farta irin wannan kalamai inda ya ce kashi kaso kashi 25 bisa dari na kasafin kuɗin najeriya gaba daya ana ware shi ne ga ayyukan majalisa wadda 'yan majalisa nan gaba ɗayansu in ka cire su 'yan majalisar da ta guda 109 da kuma su 'yan majalisar wakilai 360 mm-hmm. mm-hmm. duka dukan ka hada su ko mutum 500 ba su kai ba kuma ma'aikatan da ke musu ayyuka gaba ɗayan ka hada su duka gaba ɗaya ba za a ce sun kai mutum dubu biyu ko dubu uku ba mm. amma an ware musu wannan kashi a 25 baka gani ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta yi aiki yadda ya kamata ta tsaya ta duba muradun talakawa ta duba irin ta tausaya wa talakawa waɗanda suka daɗe suna muradin ganin wannan gwamnati ta zo kan mulki tun daga shekara alaf dubu biyu da uku lokacin na shi shugaba muhammadu buhari ya so mu tsayawa takarar mu mm. gaban kasa mm. sun tsaya kai da fata suna ta gwagwarmayar ganin cewa shi buhari in ya zo mutum ne mai gaskiya zai tsaya ya ga an yi gaskiya da adalci har kasa ta samu ta cika to ga irin wannan al'amarin ya zo wadda ana ganin talakawa har yanzu suna cikin matsaloli musamman dai mu ce ma'aikata baka gani ya kamata a ce wannan kaso da ake ware majalisar kasa an zartare shi a dinga ba su ko da kason da bai wuce kashi biyar bisa ɗari ba sauran kasan kuma a san wasu ayyuka da za a yi na gina ƙasa tun da yanzu gwamnati tana cewa in ta biya mafi karancin albashin dubu talatin ga ma'aikata hmm. za ta shiga halin niyasu waɗancan kuɗin an zamtare na ma'aikata ba ka ganin in an kasabta su ga ma'aikata zai zama na cewa an warware wannan matsaloli? Um, Malam Saminu, hmm. bari ɗin koma baya kaɗan mm. maganin da tambaya da kami akan ah, abin da ministan kwadago ya faɗa mm. sai sa na ce wannan cin fuska ne ma ga gwamnatin tarayya hatta bashi ya fito yi wannan bayani ne. to baka ganin yayi bayani ne a madadin gwamnati ba wai a madadin kansa eh ba a madadin gwamnati ba amma wannan ai still cin fuska wa gwamnatin su mm. domin me ake duba an ce wannan gwamnati ce ta talakawa to kamata a ce ta yi duba ga inda talaka zai samu sassauci a wannan yanayi na kangin rayuwa da ya shiga ciki ya kamata ta duba magana ma a majalisar tarayya da kake cewa a azabtaki ba ma kashi biyar ba ko kashi hamsin aka aka aka aka bar musu kashi hamsin mm. waɗannan sauran kashi hamsin mm. zai tallafa ma shirurruka da yawa mm. ba ma shirin wannan mafi karancin albashi ba ka duba ka ga irin maƙudan kuɗaɗe da ake biyan waɗannan 'yan majalisu kowane ƙarshen wata baya ga albashi akwai alawus alawus da suke karba kaso hamsin bisa ɗari bisa ɗari na kasafin kuɗin gaba ɗaya da ake da ake ware musu hmm. idan aka kashe aka ware ok a sake rage musu kashi hamsin a sake rage kashi hamsin eh. misali idan gwamnati tana biyan su kashi ɗari hmm. kashi ɗari na wannan kasafin da take ware musu tana ba su kamar biliyan hamsin biliyan hamsin ta raba musu biliyan ishirin da biyar hmm. sannan sauran biliyan ishirin da biyar akwai shirye-shirye da yawa wanda talaka zai ji daɗi domin gwamnati tana cike wannan gibi da wannan kuɗaɗen to kana ganin ita wannan gwamnati din tana samun hazikan mutane waɗanda suke ba ta shawara ta kwarai domin ta dinga ɗaukan irin waɗannan matakai din domin talakawan ƙasa su ji daɗi ko da a ce watan wata rana bayan gwamnati nan ta shuɗe mutum ya bugi ya ce kai lokacin babu ba da mun ji daɗi kaza mun yi kaza domin na san akwai lokacin da eh, lokacin da kafin da a haife mu lokacin baya ne akwai wani tsari da aka lokacin yakubu gawan nake hmm. kira na wai ko udoji ne wadda ma'aikata aka ringa ba su kuɗaɗe suka ringa siyan motoci sun ji daɗi kwarai da gaske mm. suna tuna yakubu gawon kullum kan wannan abin da aka yi din duk da a lokacin najeriya ba ta da matsaloli da daman gaske aka samu rara kuɗi Ake ta ba ma'aikata hmm. ba ka ganin buhari ma ya kamata a ce irin wannan abin domin watan wata rana a riga tunawa da shi eh to gaskiya dangane da wannan masu shawarwari da kake cewa gwamnati ta ce gwamnati tana da masu ba ta shawarwari ba tana ɗauka masu ba ta shawarwari ba akan bangare wurare daban-daban hmm. yanzu ma baka manta ba kwanan nan har shi eh, sunusi lamidi sunusi sarki mai girma a mai martaba sarkin kano hmm. sarki muhammadu sunusi na biyu ya fito kuma ya yaba ga wannan gwamnati ya yaba da irin mutane da su ta ɗauko domin da ta kafa su a cikin majalisa wadda za su rika bashi wadda za su rika ba ma shugaban ƙasa a shawara dangane da harkokin tattalin arzikin Najeriya. So mm. dangane da wannan tana da tana da masu bata shawara. Amma shawarorin ita tana ɗaukan shawarorin yadda ya kamata ba wai maganar eh, gyara tattalin arziki ba. Mm. Duk maganar gyara tattalin arziki da ake yi, mm. ana yi ne ana taro ne ake yi na shan shayi a yi a tashi a tafi saboda dalili mm. in ba ana maganar tattalin arziki idan aka ce akwai yunwa mm, idan aka ce yau talaka ma'aikaci ɗansa zai kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma matarsa ba ta da lafiya za ta tafi asibiti an samu matsala ko kuma shi kan shi talaka yana cikin matsaloli saboda albashin shi bai ishe shi ba to ya za a yi a samu tattalin arziki haɓaka a ƙasa bayan akwai yunwa ma'aikata suna cikin damuwa ba ka ganin maimakon a ringa yin maganganun waɗannan ya kamata a ce ita gwamnati ta tsaya maganar mafi karancin albashin nan a tabbatar talaka ya fita daga halin yunwa sai kuma a ci gaba da yin wani ba a ɗora kan wasu birane a malam samin ko ba ma tare da masu tattalin arziki masu masu ba da shawara ba ga shugaban kasa ko kuma ci gafa da shugaban kasa ma gaba ɗaya ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta zauna kanta ta yi tunani ita kanta ta san halin da talakan najeriya yanzu haka yake ciki shi yasa a kodi yaushe ana fitowa ana ƙara ba ma talaka haƙuri cewa ana ta gyare-gyare ne domin a ga cewa talaka ya ji daɗi wannan fasarin magana mafi karanta albashi da muke magana akai domin wa ake yi domin talaka ake yi saboda ma'aikaci daga mataki na ɗaya zuwa mataki na shida kuma a ce ma zuwa mataki na goma sha shida yawanci a za mu ce talakawa ne domin talaka ne saboda masu kuɗi eh, manyan masu kuɗaɗen na wasu ba sa sa maka eh, ba sa ba sa ɗauko ƴaƴansu bayan sun gama makaranta su sa su aikin gwamnati sai sun san irin wahala da ake ciki to a ah, bar mu je hutun rabin lokaci a ah, jama'a kuna ci gaba da kasancewa da mu a wannan shiri namu na ina dalili da muke tattaunawa akan mafi karancin albashin ma'aikata ina mafuta. wadda babban bakonmu shine editan jaridar a zuma times wadda ake wallafawa a shafin yanar gizo malam ismail karatu abdullahi idan mun daga kuturar lokaci za mu ci gaba inda muke tattaunawa akan halin da ma'aikata ke ciki ina dalili ina dalili dumdumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci dalili ci gaba da sauraron shirin ina dalili wadda muke tattaunawa akan mafi karancin albashi ina mafita wadda babban bakon wadda muke tattaunawa da shi shine malam ismail karatu abdullahi edita na jaridar zuma times wadda ake wallafawa a shafin yanar gizo kuma muna ci gaba da tattauna akan mafi karancin albashin ma'aikata wadda ya shafi yake kawo matsaloli a harkoki da daman gaske na wannan kasa mu najeriya a malam ismail matsayinka na dan jarida na san cewa na sani kuma ka sani kuma muna lura da abubuwan da ke faruwa a harkar ma'aikata ta kasa wadda kwanan da nema shi shugaban kasa ya sauke shugabar ma'aikata ta kasa mm-hmm. winifred mm-hmm. oyo ita mm-hmm. wadda ake zargin cewa ko wata almundahana wadda ta kai naira biliyan uku wadda kuma ana zargin ta da hannu dumu ciki hmm. ba ita kanta ba ma hatta sauran daraktoci da wasu manyan sakatorori hmm. na ma'aikatar na ma'aikatan gwamnati tarayya ana zargin su da hannu a cikin wannan almundahana hmm. kana ganin ba karancin albashi na ma'aikata yana taimakawa a ringa cin hanci da rashawa a cikin ma'aikatu? Ah, <clears throat> idan muka ɗauki wannan mizani na wannan magana muka ɗaura a sama hmm. manyan ma'aikata na ma'aikatun gwamnatin jihohi hmm. da gwamnatin tarayya hmm. a duk suka sa kansu ko aka same su da wasu laifuka na almundahana to a hakikanin gaskiya zan ce maka wannan su suka sa kansu a ciki hmm. rashin wannan matsala na mafi rashin biyan wadataccen albashi ga ma'aikata hmm. ina ga wannan ba wani abu ne za su iya sa kansu a ciki saboda idan ka duba ka ga irin nawa ma'aikatan gwamnatin tarayya hmm. suke kaɗa masu matsayi na musamman misali idan ka kai kashi idan ka kai mataki na goma sha uku zuwa sha hudu eh. idan ka duba ka ga irin ah, tanadi da gwamnatin tarayya ta yi na albashi da wasu tsinka, ya ishe ka kai rayuwa iya daidai rayuwa dai hmm. in baka sa kanka a wani rayuwa ya ishe ka amma idan ka duba ka zo gwamnatin jiha hmm. ka duba ka gana su mai hmm. mataki goma sha uku mataki na goma sha uku a gwamnatin jiha da mai mataki na goma sha uku mataki na gwamnatin tarayya idan ka duba ka ga za ka ga cewa wadatansu ba ɗaya ba ne. wannan ma ya minka shi sosai so idan ma matsalar rashin biyan eh, mafi karancin albashi ko kuma wadataccen albashi ga ma'aikata zai shafa to ma'aikata kananan ma'aikata ne kila zan ce daga mataki na daya zuwa mataki na goma tun da su ne zan ce ba su da wadataccen albashi da suka dogara da shi a wata wanda zai kama su wannan idan akwai wata hanyar za ta bude wanda za su dan samu dan canji wanda za su dan kashe na yau da kullum na yau da gobe kafin zuwan albashi za su shiga duk ko da ya saba gwamnati ko da ya saba dokar dokar kasa za su shiga sai idan gwamnati ta kasa ba su kula ta musamman amma a ce da gwamnati za ta ba su kula ta musamman to ko da za a samu waɗanda za su gaba da wannan harkoki din wanda gwamnati ta riga da ta haramta to kilin ya ci a ce kaso ko goma ishirin da da ba za a rasa ba cikin ɗari amma rashin haka za a sabu da yawa rashin wannan kula ta musamman da gwamnatin jiha ko ta tarayya za ta ba ƙananan ma'aikata abubuwan zai shafe su kwarai da gaske za su sa kansu cikin harkar rashawa yaƙi da cin hanci da rashawa mm. na gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu mm. Buhari shin an yi ma da gaske gwamnatin take yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa eh to gaskiya to cewa an samu shugabar fadar shugabar ma'aikata mm. to kun ba kunya ba tsoron Allah har ta wannan almundahanar kudaden da ya kai biliyan uku ai ina ganin tana tunanin misali da a ce tana tunanin cewa idan ta aikata wannan laifin mm. za a kama ta a yi mata a yi wujiga wujiga da ita mm. watakila da za ta ci tsoro ya kake ganin waɗannan matakan da gwamnati ke ɗauka ne a ah, gaskiya ah, a yaƙi ah, yanayi na dangane da cewa gwamnatin tarayya da gaske take ko ba da gaske take ba akan cin hanci da yaki da cin hanci da shawa wannan zan iya cewa da gaske take saboda inda ba da gaske take ba a lokacin da aka banka cewa wannan akwai diga wani almundana da aka samu take ciki ta ɗebi kuɗi kaza kaza kaza an dai same ta dumu dumu a cikin wannan tsarin da gwamnatin ta sai da za ta rufa rufa a wuce wannan wurin to amma tun da an tabbatar gwamnati ga ta ɗau mataki a idon jama'a a bainar jama'a ta ɗauki wannan mataki ta sallame ta in ci ko kuma ce ta dakatar da ita har sai baba ta gani ai wannan kaga dole jama'a za su gane cewa eh wannan da gaske ne dan baya ga wannan kafin ita ma akwai manya-manyan abin nan da yawa da aka da aka sallama sakataren gwamnatin tarayya a wancan lokaci din ah, babacir david lawan da aka sallama a nan ma ya kamata za mu sake duba cewa don in ma akwai su ta yawa mu fito mu faɗe su mu faɗi mu fito mu faɗe su kar mu ji tsoro ai ba ba gwamnatin ta ta gabatar da wata shirin ta na wannan whistle blower ba idan ka samu um, masu uh, idan ka tabbatar cewa ka san wani wanda yake da hannu hana da wasu abubuwa ka je ka sayar da gwamnati da kuma kwarmato wannan kwarmato wanda ake da yawa mu mun ga ta yi aiki mu mun ga an samu wannan ya cimma hakan wannan ya cimma ruwa yi so wannan din ma za mu ce gwamnati da gaske take amma domin mu ƙara tabbatar da cewa gwamnati da gaske take wannan tsari na fifikancin albashi ɗin gwamnati ta tabbatar da shi muna so ta tabbatar da shi saboda ina ga ta wannan ne kadai talaka zai tabbatar da cewa yanzu gaskiya fa gwamnati tana yi domin sa sannan hakan zai sa amma akwai wasu hanyoyi da yake bi wanda gwamnati ta haramta domin dan samun canji zai iya jija baya ko kuma in ce ya kau da kansa daga gurin gudun menene idan hakan ta faru da shi gwamnati fa tana iya sallaman sa kilan kuma ba abin da ya tanada wanda ita ita wannan a ce shugaban ma'aikatar gwamnatin tarayya ta tanadi wani abu to kai kana ilan mataki na ɗaya kake zuwa mataki na goma me ka tanada gwamnati ta ce ta sallame ka ta sallame ka babu wasu kudaden sallama da za ta baka ta fa sallame ka ne fa shikenan ko da ka ta ce ta dakatar da kai hmm. yaushe ka san za a dawo da kai kafin a dawo da kai ka ji jiki to a bar mu je kan harkar tsaro wanda hmm. ita ma harkar tsaro tana fama da matsalolin albashi misali yanzu za mu ce jami'an tsaro na 'yan sanda mm. da kuma musamman dai 'yan sanda waɗanda kusan za mu ce a tsarin mulki na najeriya mm. su ne aka bawa ƙarfin iko da ya fi na kowa na harkar tabbatar da doka da oda mm. wadda za ka ga cewa duk wata ƙaramar hukuma kai ba ma karamar hukuma hatta kauyuka da gundumomi da mm. ko ina sako-sako za ka cewa lallai akwai caji ofis na yan sanda da suke tabbatar da cewa akwai doka da oda a waɗannan wurare mm. amma su ma wannan matsalar karancin albashin tana shafan su wadda kuma haka shi ke janyo a samu matsalar tsaro misali idan aka ce ga jami'an 'yan sanda a guri kaza kusa da gurin ko kuma suna da rahotanni ingantattu cewa guri kaza guri kaza akwai masu aikata miyagun laifuka ko kuma a makamancin haka suna iya kawar da kai saboda wasu abu da za a iya zuwa a kawo musu ai akwai irin waɗannan zargin cewa ana haɗa kai da jami'an tsaro hmm. domin a aikata miyagun ayyuka hmm. ko kuma a daɗe ana aikata miyagun ayyuka amma an gagara shawukan abu saboda su ma jami'an tsaron 'yan sandan suna da hannu dumu-dumu a irin wannan abun hmm. eh, ya kike ganin idan aka ce za a yi magance tsaro a ƙasa har a hmm. ringa kashe biliyoyin kuɗaɗe hmm. ya zama na abubuwa su tattalin arziki ma durƙushe saboda babu tsaro amma kuma ga mafi karancin albashi wanda shine haddasa rashin tsaron kuma gwamnati ta ƙi ta magance abin ya kake ganin ya za ka iya mana bayanin illar da eh, mafi karancin albashi ke yiwa wa a harkar tsaro kwarai ah, da gaske akwai illoli da dama da mafi eh, biyan mafi karancin albashi ke jawowa a bangarorin tsaro ce. bangaren tsaro na farko kwanaki ina sauraron rediyo lokacin da gwamnati ta yi alkawari cewa za ta biya za ta kara wa jami'an 'yan sanda albashi kuma albashi zai kasance mai tsoka mm. na ji wani bbc ta yi hira da wani dan sanda a kano inda yake bayyana cewa gaskiya idan gwamnati ta tabbatar da abin da take ta faɗa zai ji daɗi daga cikin abubuwan da yake cewa ma cewa da bai iya sayan buhun shinkafa yanzu zai tsaye shi buhun shinkafa ɗaya har biyu ma ya ci taliya ya ci nama ya sha mai da su eh, ya sha jirmiya da wasu abubuwa mm. so kaga idan jami'in ɗan sanda zai iya wannan magana kai tsaye mm. to yana cikin wani farin ciki ne a lokacin da gwamnati ta yi wannan alkawari mm. to kasancewa akwai matsala a wannan bangare domin a ce jami'in ɗan sanda jami'in tsaro da a koda yaushe yana kan hanya ko yana cikin al'umma domin ya tabbatar da tsaron lafiyansu da dukiyoyinsu a ce gwamnati ta kasa kula da walwalansa ai kasancewa akwai barazana a wannan bangare na tsaro to idan gwamnati ta duba wannan bangaren kanta ta san cewa ma akwai abin da ya kamata a ce ta yi a wannan lamari da gaggawa mm. jami'an eh, eh, tsaron 'yan sanda kasancewansu masu ƙarfi sannan kuma gwamnati ta ƙara kusanta su da kusanto su da al'umma ganin cewa ko da yaushe duk inda dan adam ya juya cikin gari ko bayan gari zai gansu hakan yasa ake kiransu da cewa dan sanda abokin kowa idan ba a ba su kula ta musamman ba dole za su sa kansu a wasu bangarori da idan aka haɗa baki da su za su yi karban cin hanci domin abin da kuma za su yi zai illatar da al'umma to takamaimai muna iya cewa a shi shugaban kasa muhammadu buhari ta bangaren janibin mafi karancin albashin nan kamar yana bukatar a ce an nusar da shi kuma na kusa da shi misali su ba shi shawarwari yadda ya kamata su ce to ranka daɗe magana karin albashin nan fa ya kamata a ce an yi wani abu musamman ga jami'an tsaro waɗanda suke lura da harkar tsaro kuma ba a tunanin matukar aka samu harkar rashawa ga gun jami'in tsaro to harkar tsaro ta gama lalacewa ba ka ganin watakila shi shugaban kasa bai ba shi da wata masaniya yana bukata a ce na kusa da shi sun nuna mishi hanya cewa to ya kamata fa yi kaza dinnan yana da har yanzu abin da yasa na faɗi wannan hmm. kai magana wannan karin albashi na hmm. rundunar jami'an yan sanda hmm. amma akwai rahoton da ke cewa har yanzu fa ba a fa biya wannan kuɗin ba fa ba su gani a ƙasar su kansu jami'an tsara. Eh. ya kake ganin ire-iren irin waɗannan eh, ah, na yi magana da a wani jami'in ɗan sanda da irin ina wucewa haka sai irin muna raha da shi dai haka hmm. shi nake tambayin shi kai ai ya kamata yanzu mu samu ah, wani abu ta wannan bangare hmm. tun da an ce an kara muka albashi nake raha da cewa ya kamata ne ma ka dan min wani abu tun da dai gwamnati ta ce ta fara biya sai ki ce wallahi da faɗa ne domin shi a watan ma da ya da ah, wannan wata ƙari da ya gani kawai naira dubu takwas ne daga cikin albashinsa mm. abin da ya gani ƙari kenan ganin cewa magana da ka ce cewa gwamnati ba ta da kusa da ita za su ƙara nusanta akwai mana kuka manta fa a wannan sabon ministoci da buhari ya kafa eh. akwai kwamishi akwai minista na hukuna na ma'aikatar tsaron 'yan sanda eh. so domin a bamu wannan wannan bangaren tsaron 'yan sanda domin a ba su kulawa ta musamman yasa aka kirkiro da wannan ma'aikata so zan ce duk wani abin da ma yanzu ya kamata a ce za a faɗa zan ce yanzu ragagge ne saboda in ma akwai shine wannan hukuma wannan wannan ma'aikata ta ishi komai ya kamata shugaban kasa ya duba sannan shi ma ministan domin ya isar da sakon waɗanda yake wanda yake jagoranta mana jami'an 'yan sanda shi ma sai ƙara ƙaimi domin a tabbatar da wannan abin da na bangaren yan sanda saboda babban barazanar mu a kasar nan fa tsaro babban barazanar mu saboda duk wannan magana da muke na mafi karancin albashi mafi karancin albashi idan za a biya wannan albashin kowa ya ce shi idan babu tsaro fa har yanzu fa rayuwar mu akwai barazana a ciki to a wani hanzari ba gudu ba mm. akwai rahotannin da ke tabbatar da cewa a lokuta da damun gaske cewa shi kanshi albashin ma'aikatan 'yan sanda din mm. tun yanzu muna tattauna ne akan eh, magana bangaren na 'yan sanda mm. sai a samu wasu watanni ma ba a biya su ba saboda kamar ana zargin cewa su masu lura da bangaren biyan albashin mm. suna wani kashe murabba mm. manyan manajojin bankuna to a a dan kara gashi dai albashin da ya shigo kudin ya shigo za a biya ya ce to kudin jinkirta in an jinkirta kwana daya misali waɗansu abubuwa suna iya shigowa ko a ce a jinkirta kwana biyu ko uku shin eh, wani kira za ka ga gwamnatin tarayya ta shugaban ƙasa muhammadu buhari hmm. ta dubi allah ta dubi annabi ta sanya idanu akan ire-iren irin wannan zargi da jami'an 'yan sanda ke yi dangane da kwanye da ake musu domin haka din kwanye da ake musu to kwanye ne wanda zai shafi rayuwar da kuma tsaron 'yan najeriya gaba da ah, wannan kira zan yi da babban murya zai hmm. ya kamata bin kira da gwamnatin tarayya karkacin jagoranci shugaban kasa muhammadu buhari bangaren tsaro suna bukatan kulawa ta musamman domin idan ka duba ka gama gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da wasu manyan ma jami'an gwamnatoci su wani ne suke tsaron lafiyansu 'yan sandan nan ne suke tafiya tare da su ya kamata su sake duba a sake duba kafin ka ci gaba bari mu buɗe layin mu ga masu saurare domin su masu bugo su tufa albarkacin bakinsu akan wannan a tattauna da muke za a iya bugo mana ta layin sifili tara sifili ɗaya takwas tara tara takwas uku hudu takwas zan maimaita wannan layi lambar shine sifili tara sifili ɗaya takwas tara tara takwas uku da kuma hudu takwas bari mu dan suma jin mai masu sauraro me za su so suma assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam wa ke kan layi amma samir barkan mu da safiya lafiya kare ya hidima hidimomi to alhamdulillah alhamdulillah a sunana rabi idris baban na na kai da takalare da nan garin kaduna Ah. to malam rabi idris muna sauraron ka rabi idris ko eh. ah, magana ta karanci albashi ah. eh wato tsakanin da Allah wajibi ne kaga shi ba wannan da hmm. ka tsora shi da bangaren yan na hmm. kuma ba hmm. a raye kuma amma addini ba akwai abubuwan da ke a baya wanda mu an hajjar su muka da canjin hmm. amma abu ba maki sai kasance wasu abubuwan da yawa da muka da canjin ba mu ganin cewa a wuraren ba yanzu ana da misali yanzu aka samu da zarar mutum ya shiga siyasa kuma sai Allah ba shi nasara sai ya ci to wallahi ina cewa maka in ya samu shekara ɗaya yana kan wannan kujerar siyasa zai ga ko ɗan sandan da shekara goma sha biyar yana aiki yanzu zai masa aiki hmm. to da sai yana rubuta wannan labarin a bayan tattalin da sunuti ya faɗa ya ce wajen kashi ashirin daga cikin gwajin kudin najeriya yanzu da yan siyasa nan ga wasu a ce wannan canjin da su musamman su majalisar dokokin majalisar dattawa wasu a ce da suka zo su duba kundin tsarin mulkin najeriya shin yan siyasa sun cin da kan shiwon kasa abin da kan kansila shin ya al'amuran kudin da ke tafiya sai a rarrafiya ta ga mutane na tabbatar da ta shiga cikin wani hali ya ɗauki wato a kashin mene da mafita gaba da kashi duk kukan da ake ka duba gaba ɗaya ce duk kukan da ake da tsanani na wani su wani ke tsanci da kuka to an yi yadda da kukan ke ke da wallahi ba ka tsara kuka ci fasalin su saboda duka shi ka fita da ka shiga dan daga lokacin da zai yi mulki har zuwa duk wani da rike da kujerar mulki da kan da bace tsanani to ko in da ce Najeriya akwai talauci ko akwai tsanani to ya kamata ke shiga mu ga kuma wani yadda abin ya taba su an mun da ba da taba su ba da ce canji to ya kamata da ba wani da da ne ba a to ake wanda a ba yi malam eh to malam rabi idris eh, da wannan shawara da ka ba mu gode eh to alhamdulillah mun gode da wannan shawara taka da fatan waɗanda aka yi don su suna sauraron ka to muna ci gaba da tattaunawa ne akan mafi karancin albashi ina mafita malam rabi ka ji abin da shi wannan oke ga kuma wani akan layi malam ismail ka hello hello hello wa alaikum salam muna saurare wa ke kan layi hello hello eh muna jin ka muna jin ka kwarai na eh muna jin ka eh da alama wannan layin ya dan samu tangara to ga wani kuma hello wa alaikum salam muna sauraron ka wake kan layi Musa wakilin baban daga Zaria ne kira. To Malam Idris eh, daga Zaria muna sauraron ka. Alhamdulillah na ji babban bako ya yi bayani Allah ya saka da alheri. Amin ya rabba alamina. Idan mu abin da kullum muke tunani da nazari shi eh, sabon mafi karancin albashin nan kuma za a iya cewa shugaban kasa ya saka hannu mun gani. Hmm. Kuma kamar saka hannun shugaban kasa a wurin mun talaka da 'yan kasuwa ko ma'aikata za mu ga kamar cewa idan shugaban kasa ya ce ya saka hannu a kan abu kaza a lokacin zai fara aiki. Hmm. To ya aka yi aka samu tsaiko kuma shin wannan yana nufin cewa nan su gwamnoni daban tsarin kuma an shiga shugabancin kasa daban misali kamar yanzu yadda fafo ya ce kaduna an fara badawa suke ma an fara badawa misali su daga gajiya. To shi gwamnatin tarayya ba a fara badawa ba ba yanzu wasu wuraren to da ya kuma shi tsarin albashin

to me zaka ce dangane da wannan magana dai idan ka duba mm. dangane da rashin biyan wasu jihohi mm. ana samun wannan kungabakon baya din mm. wasu jihohi fa yanzu sun tsaya suna jiran gwamnatin tarayya ne ta fitar da wannan jaddawali da ta ce yadda za a biya wannan albashin to ga kuma wani shi ma dan shugabar mu dubi zai ce hello alaikum wa alaikum assalam wa ke kan layi sunana adam bali wata sai ba daga nan karamar hukumar

wannan albashin nan da aka ji an tsara shi domin a samu ma'aikatan gwamnati sau to in kuma su ne zama na kama an ba su da hannun dama an tsara fasiya kuma sannan da shawara ina kamar kudi da ake tura a kan tsaro a cikin wannan tsaro da ba adadi ya kawo alfita da ko kusurin hanci a fasin tsaro da in ka tura za a ga ƙananan sojoji ko yan kasa an kasa kuma ba su da ya ta a cikin amalar sai a kasuwanci shine abin ya ya karewa don fatan ba ko da ba ko kira da shawara kamata mutum da ake zuwa a kan tsaro a cikin kai ko ko gwamnatin ta ko kada a a kan ko ina ga kawo a kira da fata a ba da amin ya hayya ya kayyum to amin a ah, malam adam daga igabi duk da yake dai lokaci yana hararan mu ba Eh, malam ismail karatu ah, hmm. sai kaɗan karkare mana cikin ɗan daƙiƙoƙi haka ko kuma minti daidai haka ok ah, bari yi magana uku amma a lokaci ɗaya hmm. dangane da yake cewa gwamnatin gwamnatin tarayya hmm. ah, da ta duba dangane da kudin da take warewa a fannin tsaro domin gaskiya ne ana kashe kuɗi ba gaira babu dalili za mu je saboda kuɗi na tafiya a ɓangaren tsaro amma kuma babu wani abubuwa na kirki ta wasu ɓangarori da ake gani sannan dangane da tashin goron zabi da kayayyaki yake yi hmm. eh gaskiya ne kaya yanzu sun fara tashin goron zabi amma ta wani bangare jama'a suna ganin cewa ah, haraji ne da gwamnati ta ce ta kara hmm. so ta wannan bangare ne to amma muna neman gwamnati da sake duba a wani bangare kar a zo kuma a ce an tabbatar da wannan mafi karancin albashi tsarin ya fara zuwa karin ya tsarin ya tabbatu amma kuma a ce kaya sun zo sun sake tashi su kaga an koma gidan je kenan talaga na ganin cewa zai tsaya abu cikin cikin sauki tunda ya samu kuɗi zai ci gaba da rayuwar shi cikin jin daɗi yanzu kuma a ce zai koma gidan jiya so muna kira gwamnati da ɗau mataki eh, na gaggawa akan wannan tashin goron zabi da wasu abubuwa da wasu kayayyakin masarufi suka fara yi adalla to jama'a ah, da wannan ne muke cewa za mu yi sallama da ku a madadin shi edita na jaridar zuma times da ake wallafa a shafin sadarwa na zamani wato malam ismail karatu abdullahi da kuma sauran ma'aikata da suka taimaka ganin cewa wani al'amari ya samu nasara nisa cani da na jagoranci shirin nake cewa ku kasance da mu a kowane lokaci sai kuma wani sai wani kuma shirin na gaba don wani maudu'in daban sai an jima ina dalili ina dalili